yana yi wa dr amina bayanin yadda aka yi har gashi suna dina da his excellency dr ma'arub jikas yake cewa waɗannan kayan ma na jikina shi ya aika min ya ce na shi ne in sanya in zan zo amina ta ce ikon allah ya ce to aiki ce sanadi ya kuma ɗauke ni aiki a gidan nan nima ni ne shugaban babban kicin da fari ya tambaye ni ne ko na yi karatu na ce a'a sai na yaƙi da jahilci ban taɓa da na sanin rashin tsayawa in yi karatun zamani ba amina sai yau don cewa da na yi karatu da ya bani mai bashi shawara kan harkokin matasa duk da haka ba zai banna haka ba ya san abin da zai dace da ni amina ta yi dariya hana hango iliyan gogo a ofis suka sa dariya ya ce wannan ɗin ma da haɗaɗɗen ofis ina fa duk abin da za a ci a gidan nan ni ne mai ba da umarni ga masu dafawa cefanen gidan baki ɗaya yana hannuna amma fa da ƙyar in zan karɓa in na bar gwaggoya za ta yi da tata sana'ar tunda ni ne ƙarfinta muka ji amina ta girgiza kai ka naɗa wani cikin yaranka masu taya ka wanda ya gane kan sha'anin sosai amma kai namiji ne iyali za ka tara iliya dole ka tsaya da kafafunka gwaggwama za ta fi son haka fiye da a ce saboda ta ta sana'ar kai ka kasa tsayawa ka gina kanka ya miƙe yana saɓe hannun babban riga ke kin faya tsari bari dai sai na yi shawara da gwaggon ni na tafi ta ce ka gaida gida gwaggo da in na zulai na da tantabaruna ce za su ji wannan ce yar taki ya faɗa yana dafa kan amina ta ce ita ce amina ya ce allah sarki yarinya kamar babanta ya yi kaki allah ya baki lafiya amina amina karama ta ce a hankali amin suka yi sallama ya tafi ta tura amina suka koma ɗaki to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba To haka Amina ta ci gaba da aiki a gidan gwamnati har gashi yau ta ɗebi watanni goma tana kula da Amina da iyakar iya wata da iya zurfin ilimin da Allah ya hore mata ba ta tsaya a nan ba tana ci gaba da bincike akan wahalar shanyewar barin jiki dare da rana yini da safiya tana kuma hadawa da addu'a na filfili tsayuwar dare duk akan lafiyar amina maru kullum kuma yarinya amina ƙara samun lafiya da kuzari take hannayenta hagu da dama duk suna motsi kafa ce guda ɗaya har yau Allah bai ba ta damar takawa ba amina ta so mai mata amfani da karafuna biyu hagu da dama tana taimaka mata tana koyon takawa da su To, a hankali sabo mai tsanani ya ci gaba da shiga tsakanin gwamna Jikas da Amina, cikin dabara yake janta a jiki yana shiga al'amuran rayuwarta. hali shine babban abin da ke sanyawa a so mutum kuma amina tana da hali hali kuwa mai kyau abin yabo kullum a jikas cikin lura da halayen amina yake na yau daban na gobe daban masu yi masa kamanceceniya da na aisha marigayi a sanu soyayya mai girma ta ci gaba da ginuwa a zuciyarsa ba tare da sanin shi kansa ba irin sannan mai shiga a hankali ba tare da sanin ma'abocinsa ba abin da ya nuna masa son amina ya daɗe da kama shi shine halin kewa da rashin sukunin da yake samun kansa a ciki a duk lokacin da ta je gida ƙarshen mako ga damuwa da al'amuranta ga son ganinta akai-akai ga son jin sassanyen muryarta ya samu kansa da damuwa da amina cikin duk abubuwan da yake gabatarwa ko me yake yi sai ta faɗo masa a rai da wani irin yanayi mai wuya fassarwa gwaggo da iliya wanda yanzu ya zama na hannun daman ma'aruf kuma babban ofisa na kicin a gidan gwamnati sun daɗe da gane his excellency son amina yake amma ita wawuyar har gobe ta sanya baban amina a matsayin wani mutum mai kula da al'amuranta mai daraja iyayenta da 'yan uwanta mai son kowa nata hata talatu da zulaiji kas ya san da zamansu don haka ita ma a gare ta ma'aruf habibu jikas mutum ne mai daraja da kima da bata aje matsayinsa nan kusa a zuciyarta ba irin matsayin nan da kake baiwa babban yayanka da kuke ciki ɗaya a gefe ga ƙaunar da hajiyarsa ke mata kamar ta haɗiye ta kusan kullum sai sun yi waya kaji su suna hira kamar ya da uwa amma bata cika zuwa ba hajiya na da wannan daɗaɗɗen muradin a zuciyarta na allah ya haɗa zuciyoyin ma'arub da amina amma idan ta tuna tsarin da a kullum yake faɗin yayi wa rayuwarsa sai jikinta ya yi sanyi duk da haka tana addu'a idan allah ya tashi sauya zuciyar ma'arub daga kan tsarinsa na auren mata ɗaya kacal to ya sanya amina ce ita ba za ta tilasta masa ya ƙara aure ba ko ta tallata masa amina ya zo ya ce a'a ta zubar mata da martaba a banza a idanunsa a ɗaya gefen zamansa da laila na ƙara taɓarɓarewa kullum ba ta gida in kuma tana nan za ka tadda falonta cike da ƙawaye idan ta ya buɗe sosai ta yadda har ba ta da lokacinsa ko tafiya ce ta kama shi ya nemi rakiyar ta baya samu yanzu za ta ce tana da buki ko gayyatar taro ya je abinsa tafiya ta yi tafiya aka gangara watanni goma sha ɗaya ma'aruf jikas ya soma ganewa wato bayan ilimin likitancinta da mataccen kashi da allah ya baiwa amina ita ɗin mai fasaha ce tana da sani a fannonin rayuwa daban-daban a hankali zuciyarsa ta ci gaba da afkawa ga soyayyar amina mai girman gaske a ƙarshen wata na goma sha ɗaya ne amina ta duba asusunta ai kuɗin ciki sun ba ta tsoro sai ta ga lokacin da ya dace ta cika muradanta a kan gwaggonta ya yi a wani yammaci ta kira iliya kafin ya wuce gida bayan ya tashi daga aiki suka zauna a wani haɗaɗɗen ɗan ƙaramin falo ta fuskance shi ta ce iliya na kira ka ne don ka taimaka mu na samu abin da zai ishe ni cika muradi na. so nake ta ji daɗi a wannan siraɗin na rayuwarta ta daina wannan wahalalliyar sana'ar shekarunta sun ja tana buƙatar hutu ina so gwaggona ta daina shiga motar haya ta je ta sauke farali a rushe gidanmu a yi mata na zamani ga abin da nake da shi gaba ɗaya na damƙa wannan hidimar a hannunka ina kuma roƙonka kada ka gaya mata sai ka kammala komai aikin hajji kuwa sai an sa musu ranar tashi za ka gaya mata iliya ya dubi amina sai ga tana share hawaye to kukan na menene kuma allah ya miki albarka amina Allah ya baki miji na gari da zuriya mai albarka masu jin kan mahaifa. Hakika ni ma na yi wannan tunanin lokaci ya yi da goggo za ta huta haka a rayuwarta tunda dukkan muni da ke yanzu mun tsaya da kafafunmu mun kawo ƙarfi. Amina ta ce ba komai ya sani kuka ba Iliya illa tuna baba da na yi ina ma shi ma yana raye ya shigo cikin inuwa ilimin da suka dora na a kai suka tsaya mun na yi allah ya masa rahama da daina kukan haka ya isa ki bani wata guda komai zai kammala a gabanta insha allah amma magana gini ki bani watanni biyu ba nata za a rushe ba sabo za a yi in aka ce sai an rushe dole sai ta fito daga gidan kuma sai ta tambaye ba a si sabon fili za a siya a yi sabon gini a gaba kaɗan da mu akwai wasu sababbin filaye da ake sayarwa kwanan nan aikin hajji kuwa an kusa gama biyan na wannan shekarar don haka zan hanzarta mota kuwa har kwatano zani da kaina na auno mai kyau ta zamani allah ya miki albarka amina ta ce amin sai abu na biyu so nake gogo ta daina wannan sana'ar wahalar kwata-kwata daga lokacin da za ta tare a sabon gidanta zan dinga raba albashi na biyu duk wata ina ba ta rabi iliya ya dan girgiza kai ayi da ƙyar za ta yarda da wannan zan da ya ɗauki ma'aikata a dinga biyan su su ci gaba da komai na ta zama umarni to gadan-gadan iliya ya shiga aiwatar da aikin amanar da amina ta danka masa sai da ya kammala komai madaidaicin lodge din goggo mai brown rufi ya kammala mota kira e-class ta iso matsala ɗaya iliya ya samu wato dole goggo ta je a yi mata fasfot da ɗaukar hoto daga baya dabara ta zo masa ya ya samu goggo ya ce ta yi shiri su je wani waje za a yi musu takardar zama 'yan ƙasa kuma dole sai an ɗauki hoto goggo ba ta yi musu ba ta shirya suka je ofishin jami'an shige da fice aka yi mata fasfo ba da saninta ba aka ɗauke ta hoto ba ta sa waranta komai ba iliya ya je biya kuɗin kujera hajjin gwaggo aka yi mata visa da komai aka sanya musu ranar tashi sannan ne ya zo ya gaya wa gwaggo komai ya danka mata fasfo ɗinta gwaggo don daɗi sai hawaye wai ita ce za ta je ɗakin allah mai alfarma ƙarƙashin inuwar amina lokacin amina na gidan gwamnati gwaggwa ta kira ta a waya ta ce sai kuma na ji wannan abin alheri haka aminan gwaggo to allah ya miki albarka ya baki miji na gari wanda zai tallafi maraicinki ya rike ki da amana da ƙauna ta gaskiya a daɗi ya rufe amina dama abin da take so kenan wato albarkar gwaggo cewa take amin amin gogo gogo Allah ya bar minki ranar juma'a su gogo suka tashi zuwa ƙasa mai tsarki don haka wannan satin amina ta yi zamanta ba ta zo gida ba ta ci gaba da kula da amina idan hajiya hawa tana ɗawafi a ka'aba ba abin da take roƙo sai miji na gariga amina idan sujada ta yi a makama ibrahim addu'ar da ke kan harshen ta kenan idan safa da marwa take roƙon allah take ya fiddo wa amina miji nagari cikin gaggawa ya sa jinkirinta ya zame mata alheri ta yaya allah zai juyar da wannan addu'a ta uwa wannan shine kaɗai sauran muradinta a rayuwa sai neman cikawa da imani to gwaggwana can maka amina na ɗakin tana gidan gwamnati tare da mara lafiyarta wadda ke kwanci kan ciyoyinta tana mata tausa a gaɓoɓinta sai kawai amina ta yunkura ta tashi zaune dr amina ta ce menene amina sai kuwa ta ce fitsari zan yi kafin ta yi wani motsi na taimaka mata don miƙewa sai amina ta miƙe da kanta akan kafafunta ta yi hanyar bayan gida amina masa'ud ta rasa abin da za ta fara yi don farin ciki sai kawai ta sauko daga gadon ta yi lullubi ta gurfana a goshinta gaban mahallicinta ta yi sujada sarki ya tabbata gare ka sarkin mulkin da bai haifa ba kuma ba a haife shi ba ba dabara ta bace ba iyawa ta bace ba gwaninta ta ba iko da buwayar ka ne wanda in ya ce kasance sai ya kasance tsarki ya tabbata gare ka ya jalali wal ikirami abinda ta faɗa cikin sujada ta kenan ta ɗago ta karanta fatiha ta shafa ta miƙe ta bi bayan amina bayan gida amina ta yi fitsarinta ta yi tsarki ta dubi dakta amina da ke tsaye bakin kofa da murmushi ta ce anti yau na yi tafiya da kaina babu ƙarfi da sauri amina ta share hawayen farin cikin da ke kwarara daga idanunta ta karasa ta rungume ta na mintuna sannan ta kama hannunta suka fito karo na biyu a tsayin zamanta tare da su da ta ga ya kamata ta kira "Ma'arub jikas a waya ma'arub ɗin da a baya take ganin ba za ta taɓa iya kira a waya ba to komai dalili yake yi wannan dalilin ya yi dalili To shi kuwa yana fada shugaban ƙasa tare da sauran gwamnoni suna tattaunawa ne akan yadda za a haɓaka harkar noma da yadda za a magance Hauhau farashin kayayyaki sai kiran Amina ya shigo wayarsa da ke aljihu wadda ya manta bai kashe ba kafin shiga ɗakin taron. Likitar Amina ke yawo akan fuskar wayar. In bai manta ba, tsayin watanni goma sha ɗaya da suka yi tare wannan ne karo na biyu kacal da taɓa kiransa a waya dole akwai wani abu mai muhimmanci wani nishaɗi na bazata ziyarci zuciyarsa da shi kansa ya ba shi mamaki murmushin fuskarsa ya faɗaɗa idan akwai mai kallonsa zai gane lalle-lalle ma'aruf yana cikin soyayya soyayya da shi kansa har yanzu bai gama yadda wa kansa ita ba tsam ya miƙe ya fito daga ɗakin taron zuwa harabarsa ya amsa kiran da dukkan kulawar da ya mallaka dr amina aka yi ne ya faɗa cikin taushin murya da ƙoƙarin ɓoye zumuɗinsa amina bakinta har rawa yake ga inniya ta kasa faɗin takamaiman dalilin kiranta daɗi da farin ciki da suna kisa da yau sun kashe ta sai dai ma'aruf ya zo ya tadda gawarta mm, mm, amina ce mm me ya samu aminar ya faɗa cikin jin faɗuwar gaba in ba a nesa kake ba na ce mm, idan ba ka yi nisa ba ka zo ka gani da kanka zai fi amma fa alheri ne muni lafiya sai ta kashe wayarta ma'aruji gas, ya daɗe rike da wayar a hannunsa yana kallon screen ɗinta har ta ya mutu ya kasa tantance yanayin da ke cikin sautin ta farin ciki ne ko tashin hankali ya ji yar damuwa ta ziyarce shi a sanye ya juya ya koma ɗakin taron haka aka ƙarasa taron da shi a daddafi ba tare da ya ƙara fahimtar abin da ake tattaunawa ba bai kwana ba kamar yadda ya tsara ai a daren ya nemi jirgi ya dawo